بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi ta kuma 21 ga watan rajab a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 8 ga watan 4 shekara ta 2018 miladiya za mu tashi a darasi na 190 cicip a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwakwa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laythi al-masmudi al al masmudi al al’andulus Allah ta'ala ya jikan shi da fara ya ramshe shi muna karatu ne a kitabul hajji kundi da yake magana kan abin da ya shafi aikin hajji shine kuma kundi na ashirin a cikin littafin muwabba sannan a kundi na ashirin din za mu tashi babi na takwas ne wannan babi na takwas shine babu mawaƙitil ihlal babu mawaƙitin ihlal babin da zai yi bayanin wurare da ake faɗan talbiya wuraren da za ka ce allahumma labbaika hajja a wurin ko kuma ka ce labbaika allahumma labbaika labbaika la shirika laka labbaika shine wurare da ake ɗaukar niyya ko kuma lokuta da ake ɗaukar niyya da hajji ko da umar shine karatunmu na yau kenan inda malik rahimahullah ya ce babu mawaqitil ihlal idan ka ce mawaqit jam'u miqat al jam'u miqat kamar mawa'id jam'u mi'ad mawa'id jam'u mi'ad ah, mawaqit jam'u miqat wal miqat lugha al hadd a gundarin bakin larabci da aka ce al miqat ana nufin al hadd iyaka da aka iyakance shi ya kira da al miqat ɗaya kenan amma shar'an a yare na shari'a idan aka ce al-miqat shine mawdu'ul ibada aw zamanihi mawdu'ul ibada aw zamanihi wurin da za a yi ibada ko kuma lokacin da za a yi ibada shi ya kira da da al-miqat asarin miqat shine al-hadd al iyaka da aka iyakance amma a shari'a idan aka ce al-miqat shine mawdu'ul ibada aw zamani wurin da mutum zai ibada ko kuma lokacin da mutum zai yi ibada kenan ka lura da kyau da ma'anahu shari'i da ma'anahu lugawi kusan suna taimaka ma juna ma'anar shi a larabci shine iyaka ma'anar shi a shari'ance shine wuri da aka iyakance lura kaga wuri da aka iyakance akan anan ne zaka ibada ko kuma lokaci da aka iyakance a wannan lokacin zaka yi ibada wani shi ya kira da al-miqat dan Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kaga mawqut kaga yanzu mawdu'ul ibada wurin da ake ibada dawafi babu inda ake yi sai a Ka'aba dan Allah ta'ala ce wal yatawafu bil baitil atiq Kene yanzu miqatu tawaf wurin da zai dawafi shine ina Ka'aba kullura miqatu tawaf ma'ana mawdu'u tawaf shine ka'aba ba inda ake yin dawafi a sararin duniyar nan in ba a ka'aba ba haka nan da Allah ta'ala ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl kaga yanzu lokacin azumi miqatu siyam shine daga hudu al-fijr zuwa faduwar rana kaga wannan zamani kenan dama in an ce miqat shine mawdu'ul ibada ko lokacin ibada haka wannan lokacin ibada kenan haka nan kuma lokacin sallar azhar haka nan lokacin sallar asar haka duk lokaci ne da aka iyakance shi amma aikin hajji idan aka ce almiqat kun lura da kyau ko a aikin hajji idan aka ce al-miqat ya hada duka biyu ya hada wuri ya hada lokaci shi yasa suka ce miqat ya kasu kashi biyu akwai zamaniyu akwai makaniyu idan aka ce zamani shine lokaci idan aka ce makani shine wuri zamani lokacin aikin hajji su ne watanni guda uku shawwal da zulqada da zulhajji kwana ji da ke ko ko kuma shawwal da zulqada da goman farkon zulhajji wasu kuma su ce a da tara na zulhajji ala khilafin bainal ulama kan watan zulhajji baki ɗaya ne ko kuwa tara ne zuwa arafa kenan ko kuma hada goma ga wata wani shine mawaƙiru su ba suka ci har zuwa ƙarshen wata ɗin wani shine lokaci na aikin hajji shawwal kenan a ɗaya ga watan shawwal a ɗaya ga watan shawwal idan mutum ya sanya ihrami ya ce allahumma ka hajja ya kama hanyar makka to shi kenan ya shiga haramin hajji zai ta jira har ranar takwas ga watan zulhaji ta yi kun lura da ke ku har ranar takwas ga watan zulhaji ta yi sai a fita zuwa aikin hajji amma dai ya yi harami a wata da ake ɗauka hajji ya yi harami a lokaci ya yi haramansa a lokaci ɗaya ga watan shawwal biyu ga watan shawwal ɗaya ga watan zulƙada ɗaya ga watan zulhaji duk lokuta ne na ɗaukan harami na aikin hajji yanzu muna magana akan abin da ya shafi lokuta kenan amma ita umara gaba ɗaya kwanakin shekara lokaci ne ita umara gaba ɗaya kwanakin shekara ko yau ɗin nan da muke magana 21 ga watan rajab ka je kai umaraka ka dawo gobe ko jibi umaraka ka tayi ka yi ta a lokaci kun gane magana ta da ke ko sai dai yin ta a watan ramadan shi ya fi tana da falala a watan ramadan daga cikin dalilai shi karan ganshi watan ramadan ɗin domin ibada a watan ramadan ta ɗara ibada a wajen watan ramadan karatun ƙur'ani saboda alfarma da daraja ta wata ɗin to haka nan umara balle kuma tana da dalilin ta keɓantacce na yin umara a watan ramadan amma ka fahimta ba wai a watan ramadan shine watan umara ba a'a watannin shekara makonnin shekara satuttuka kenan kwanakin shekara gaba ɗaya su kwanakin umara ne idan Allah ta'ala ya sa ka samu damar zuwa umara yau karka ce sai ka jira zuwa ramadana tunda a lokacin ta kake baka sani ba za ka kai ramadana ko ba za ka kai ba baka sani kuma in ka kai ba dama tana nan ko ta riga ta dami. ina fatan mun fahimci wannan da kyau kawai wanda ba shi da damar yin umara a dukkanin kwanakin shekara shine wanda yake cikin aikin hajji shi wanda yake cikin aikin hajji ba shi da damar yin umara a ayyamu tashrik tunda yanzu shi mashagulun ne da hajji wal mashagulu fala yushaghalu misaluhu al marhun wal musabbal mana wanda yake cikin aikin hajji sha ɗaya ga wata yana mina sha biyu ga wata yana mina sha uku ga wata yana mina ya ga dama to ba za a ce ba a yadda mashi ya je ya yi umara ba ina fatan kuma ya ce ni da kyau kenan ko a ranar tara ga wata kana iya yin umara ka ce kai biza kai umara za ka je kai hajjin fa ba za ka tsaya kai hajji ba wallahi umara kawai za ka yi kana da kawai umara za ka je kai shi kenan sai ka umara ka masu hajji sun kama hanyar hajji kai kuma ka yi umara ka dawo gida shi kenan kai a matsayin ka na ɗalibin ilimi sai aka tambaye ka wani haka yi me za ka ce mai ya saba ma Allah ya saba ma Allah ranar tara ga wata duk mutane sun tafi arafa shi kuma ya shiga kasar da niyyar umara yana zuwa ya je ya dawafi ya kammala ya aski kenan ya je hau jirgi ya kama gaban shi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko umara ana yin ta a dukkanin kwanakin shekara amma hajji sai a cikin waɗannan kwanaki a watanni da muka ambata guda uku a ciki ake ɗaura ɗamarar ake shiga niyya harami na aikin hajji watan shawwal ɗaya kenan watan zulƙada biyu kenan da watan zulhajji su ne watanni da ake ɗaukar niyyar umara a cikinsu abin nan niyyar aikin hajji a cikinsu su ne lokuta na aikin hajji kuna ce na da ke ko su waɗannan lokuta na aikin hajji kamar da na ambata za ka ɗauki niyyar aikin hajji ne a cikinsu a cikinsu idan ka ce yanzu kamar yadda na ambata ranar ƙaramar sallah ɗaya ga wata kenan ko goma ga wata ko ashirin ga watan shawwal ko ashirin ga watan zulƙada ka je miƙati ka ce Allahumma ka hajja ka ɗauki niyyar aikin hajji shikenan sai ka kama hanyar makka za ka yi ta jira ne a makka har sai rana takwas ga wata ita ce ranar da za a fita aikin hajji ɗin kun fahimci magana ta da kyau ko amma niyyar ka yi ta a lokaci amma fita aikin hajji ɗin takwas ga wata ne ake fita domin ka lura da kyau duk duniya an gama haduwa da in ba haka ba kai ka dauki niyyar ka takwas ga wata ɗaya ga watan shawwal wani goma ga watan shawwal ya ɗauka wani ashirin ga watan shawwal ya ɗauka wani jirgin sama bai fara sauka ba to kaga duk wannan dama ce da za a gama taruwa a gama taruwa a gama taruwa duk mutanen duniya sasani duk an gama taruwa takwas ga wata sai a kama harami na aiki hajji wani shine lokaci sai a shiga aiki hajji ma'ana duk wannan bayanin yana nuna mana shi aikin hajji yana da ƙayyadajjen lokaci wannan ƙayyadajjen lokaci shine shawwal da zulƙada da zulhajji a su ne ake ɗaukan niyyar aikin hajji amma fita aikin hajji a ce an shiga ɗamara ta aikin hajji to sai takwas ga watan aikin hajji watan zulhajji shine za a fita kenan duk waɗanda suke tafiya da jirgin farko da jirgi na biyu da jirgi na uku da alhazan jihar kaza an gama kwashe su alhazan ƙasa kaza an gama kwashe su duk suna jiran sauran ne kun fahimci magana duk ana jiran sauran duk sai takwas ga wata za a hallara a kama hanya mun gano wannan da ke ko to wannan kenan shine almiqatu az-zamani lokaci da ake yi da ake daukar niyyar aiki haji amma shi lokacin umara mun yi magana ba shi da wani kayyadajjen lokaci a kwanakin shekara ko da yaushe ka je ka yi sai na biyu almiqatu almakani wuri da ake daukan niyyar shine almiqatu almakani wuri da ake ɗaukar niyya Allah subhanahu wa ta'ala ya khluqu ma yasha'u wa yakhta ma kana lahum al shi Allah madaukakin sarki shine yake halittar abin da ya ga dama kuma ya zaba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zaɓi birnin makka inda ya sanya ɗakinsa a wurin ja'alallahu al-ka'abatal haram da Allah ta'ala ya sanya ka'aba a wurin sai ya sanya ma ka'abar harami ya sanya mata kariya da katanga wannan kariya da katangar ita ce makka wana jina da ke ko ita ce makka ita makka ɗin sai allah ta'ala ya sanya mata kariya da katanga shine haramin makka kun yanzu ya zama haramin makka ya zama katanga ta nawa kenan ga ka'aba ta biyu shi ita ka'abar Allah ta'ala ya sanya ta sai ya sanya mata katanga shine makka gaba ɗayanta to a wancan lokacin makka gaba ɗayanta ƙaramin gari ne kuna jina da ke ko ƙaramin gari ne ba wai irin yanzu da za ka ga mutum yana makka amma baya cikin harami ba wani shiru yana makka gari amma baya cikin harami saboda garin ya riga ya cika ko garuruwan da ka sani da da suke da ganuwa masu dai shekaru da nan dama haka za ga gari da yana da ganuwa in ka shiga ganuwar kafin ka shiga kwarar garin fa akan yi tafiya ko amma yanzu zufa yanzu sai tafiya ma ta kai ka garin haka kai kwana uku hudu a garin baka ma shiga ganuwa ba haka ne duk tafiye-tafiyen ka sun gama duk ka gama eh ina fata mun fahimci wannan da ke to sai Allah ta'ala ya sanya ka'aba sai ya sanya ma ka'abar harami shine wannan makka ita makka sai Allah ta'ala ya sanya mata harami cewar to wuri kaza wuri kaza haram ba a cire ciyawa da ke wurin ba a tsuntuwar abin da ke wurin nawa kenan da anan salama ya ce ba a cire ciyawar da ke wurin ba a cire itacen da ke wurin ba a cire kaza ba a cire kaza sai abbas babbansa sai ya ce ya rasulallah illal izhar illal izhir sai dai iccen al izhir shi iccen al izhir da shi ake sanyawa a kabari idan aka sanya shi a kabari galibi kabari bai rubtawa ai za ga wasu wuraren tukwane ake sawa kullum da ke ko wasu wuraren kaza ake sawa to su a wuraren a wannan wuraren izhir wani ice ne da yake yana da karfi sosai da sosai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illal izhir in ban da shi wannan za ku iya cira amma in ba shi ba za ku cira ba bishiya ba za ka je ka sare bishiya a maka ba ka kusan ta zama harami wuri ne amintacci sannan ba za ka farauci abin da ke wurin ba kana tafiya sai ka zo mu sai dai ka kauce ya kauce sai dai ka gabarewa sai dai ka kauce ta kauce in dai kana haramin makka ko kana cikin harami da umara ko baka cikin harami da umara ai yanzu kana haramin makka ne ko kana haramin madina ne saboda daga wuri kaza zuwa wuri kaza sunan shi harami daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine iyakar wurin nan harami ne in ka ga tsuntuwa sai dai in za ka yi cigiya in ba za ka yi cigiya ba sai ka kauce mata mai ita ya zo ya ɗauki kayansa ina fata mun fahimci mun gane wannan da kyau to haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ma ka'aba ya sanya ma makka wannan haramin gaba daya kana isa kusa da haramin za ga an rubuta ga hanyar waɗanda ba musulmai ba hanyar waɗanda ba musulmai ba don ba za su shiga garin ba ubangiji subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da an wa in khiftum 'ailatan asaba yumliku Allahu min ina fata mun fahimci wannan da kyau to shi wanzu wannan haramin shi ma sai Allah ya sanya mai harami shi wannan haramin da ya kewaye maka gaba daya sai Allah ta'ala ya sanya mashi harami shi ne miƙati ta yadda ba za ka ƙetare miƙati ba kana niyyar shiga haramin maka sai da harami subhanallah kasan wuri wuri ne mai albarka yanzu ka'aba da ke can ciki katan gano ta samu kenan eh uku kenan ga ita tana ciki ga harami na makka ga harami da ya kewaye makka ga harami da ya kewaye harami shine miƙati kenan shi wannan miƙati da ya kewaye shine wanda ya kewaye birnin makka gaba ɗayan shi babu yadda za a ka shiga birnin makka daga ko'ina ka fito ka fito daga jamani ne ko ka fito daga sin ko ka fito daga lagos ne nigeria kenan ko ka fito daga bangon duniya duk inda ka bugu ka fito ba za ka shiga wannan ba za ka ƙetare waɗannan wuraren ba alhalin kana da niyyar hajji ko mara sai da harami kuma a lokacin da ka shiga harami to bi halatta kai farauta ba duk da wuraren tsakanin miƙaci zuwa makka ba duka ne yake harami ba kullum da magana ta da ke ko ba duka ne yake matsayin wancan haramin da muka ambata ba inda ba don kana cikin hajji ko umara ba za ka iya farauta saboda ba shi sunan shi alhillu sunan shi alhillu idan aka ce alhillu ne duk inda yake wajen haram duk inda yake wajen haram to amma dab da shiga haram ɗinka sai aka sanya iyaka wanda ya fito daga wuri kaza to ya tsaya wuri kaza ya shirya ya naba'a ya kula don zai shiga wuri mai tsarki wanda ya fito daga wuri kaza wuri kaza wuri kaza ya tsaya a wuri kaza ya yi wanka ya shirya shiga harami ya shirya shiga ƙasa mai tsarki kasan wurin ba ƙaramin wuri ba ne kuna ce da ke ko wurin ba dubu katanga aka yi wa wurin katanga aka sake kewaye wannan katangar da wata katanga aka sake kewaye wannan katanga ta biyu da wata katanga amma mutum ya kutsa ya je ya yi barna a wurin ko ya yanke wa mutane aljihu ko ya je wurin ya damfari mutane 'yan dalolinsu ko ya je a ba shi canji alhazai su ba shi canji su yi sayayya su ba shi riyal shi kuma ya tashi ya ɗebo musu canji na riyal ya ba su shi kuma ya ganshi da kuɗi da yawa zalunci da iri daban-daban ko a zalunci alhazai ta bangaren canza musu canji ko a je a yi karuwanci a wurin ko a ji a yi baɗala ko a ji a yi masha'a ko a ji a sai da abin da yake haramtaccen abinci mana mai haramtaccen abinci abinci mai lahani ya riga ya yi ispaya ya lalace a manya ji saboda alhazai ne ya sai musu a ƙasa mai tsarki kaga alhaji ya ci abinci minti talatin kawai cikin shi ya burkuce duk wannan a ƙasa mai tsarki kuma Allah ta'ala ce ayi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqu min azabin duk wanda yayi nufin yayi nufi ba fa ya aikata ba yayi nufin aikata barna za mu dandana mai mummuna azaba amma ya zama na mutum nan zai je ya biya wa wasu mata a ofis ɗinsa kujerar makka ko kujerar umara ya bi su can ya je ya lalata da su a can ko ya yi kaza ko ya yi kaza ko ya damfara alhazai ko ya yi kaza ya zama na dai ƙasa mai tsarkin shine wurin fasikancinsa Allah ya tsare mu baki da qala rahimahullah babu mawaqitil ihlal babin da zai mana bayanin wurare da ake ɗaukan niyya a wurin waɗannan wuraren kaga an kewaye kenan babu yadda za ka keta su ka shiga ƙasa mai tsarki ba tare da ka ɗauki niyyar harami ba muddin kana da niyyar shiga aiki hajji ko aikin wanda zai nuna maka kenan ba da gaggawa ake shiga ba na tsaki kamar yadda muka ambata za ka tsaya ne tukuna sai ka nafa'a ka shiga cikin hayyacinka ka yi wanka ka shirya ka sanya libasul ihram sannan sai ya kama hanyar shiga harami sai ya kama shiga ka kama hanyar ka'aba wanda zai nuna maka daraja da matsayi na wannan قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم قال عبيد الله بن يحيى الليثي راوي الموطأ كير وان دي رويته موطأ daga wurin yahya ibn yahya al-laysi yace haddathani yahya yahya ibn yahya al-laysi ya karanta da ni yahya ibn yahya al-laysi ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu al-a'imma imamu darul hijra ya rasu shekara ta 179 an nafi' daga nafi'u maula bin umar ya rasu shekara ta 117 an abdullahi bin umara daga abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ya rasu shekara ta saba'in da uku allah ya kara musu yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal abdullahi ibn umar ya ce lalle manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce yuhillu ahalul madinati min su mutanen madina za su ɗauki niyyarsu ne za su ce labbaika allahumma labbaika ne dan asalin yuhillu al shi ne rafa'u sauti sai yazo ana kiran shi rafa'u sauti bi talbiya rafa'u sauti bi talbiya daga murya da cewar labbaik allahumma labbaik wannan jina da ke ko har yanzu kuma ana kiran shi eh, rafa'u sauti bi ahadin nuskain daga murya da ɗaya daga cikin ayyukan nan guda biyu ko dai aikin umara ka ce allahumma labbaika umara shi wannan Allahumma ka umara a bayyana ake faɗin shi Allahumma ka hajjan a bayyana ake faɗan shi to wannan bayyana wadda ka yi, shi ya kira da al’ihilal Shin shi ne niyya a ba shi ne niyya niyya ai tana zuci kuna jina da ke ko niyya tana zuci wannan shi ne wuri guda da malamai suka kara ma juna sani A kan ana bayyana niyya ko ba a bayyana niyya wannan shine wuri guda da malamai suka ƙara wa juna sani shi in ka ce Allahumma labbaika umara ka bayyana ka ne a'a ko ka faɗi sunan umara ne haka nan in ka ce Allahumma labbaika hajjan ka bayyana niyya ne ta aikin hajji ko kuwa ka faɗi cewar ka shiga aiki na hajji ne Shi ne malamai suka ƙara juna sani shin wannan ɗin bayyana niyya ne ko ba bayyana niyya ba ne amma duk littafin musulunci sun tabbatar da cewar ba a bayyana niyya ba wai na wata mazhaba ne ban da wata mazhaba so daga duk wanda kaga ya ce Allah ya tsaya na Allahumma inni nawaitu ada salatu dhuhri fararan yake a wannan mai san ya dibi daji wani kwata kwata ba a bayyana ne to al ihlal kulura shi sa yace babu mawaqitil ihlal ihlal shine rafa'u sauti rafa'u sauti bi talbiya wurin da zaka ci wurin da yake daga nan ne za ka fara cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'ma shikenan an shiga harami Allah ya kai mu lafiya abin da dadin ji Allah ya kai mu lafiya ɗaya kenan ko kuma wurin da yake anan ne ka ce Allahumma labbaik Umar? wala jina da ke ko ko kuma wurin da yake anan ne ka ce Allahumma labbaik hajjan ko Allahumma labbaik umaratan mutamatti'an biha ilal hajj duk dai shi yasa ya ce yuhillu anan sallama ya ce yuhillu ahalul madina su mutanen madina za su ce labbaik allahumma labbaik ne za su fara yin labbaik allahumma labbaik ne ko kuma za su ce allahumma labbaik umara ne ko kuma za su ce allahumma labbaik hajjan ne min zil hulaifa daga inda ake kiran shi zul hulaifa daga nan mutanen madina za su fara kun lura da kyau daga nan mutanen madina za su fara kenan duk wanda ake yi nan a wurin tireni ɗin alhazai duk koyarwa ne don bai haɗu da niyyar yanzu ka shiga harami nan kaga inda ya haɗu da niyyar yanzu ka shiga harami ne to haka kai tsaye za ka cire kayan jikinka ne amma kaga da yake babu koyarwa ne na fata mun fahimci magana ta da kyau to mutanen madina za su fara nasu ne a zulhulaifa ita zulhulefa tana wajen madina ne da kilomitan da bai wuce abin nan mil shida a har yanzu gine-ginen madina bai gama isowa ba amma dai gine-gine ya fara isowa madina ta itisa a haɓaka garuruwa da suke yi ya fara isowa birnin ya fara isowa zulhulefa amma kasa ya hukuma ba za ta bari cewar gine-gine su mamaye wuraren ba saboda wuri ne mukaddasa wuri ne masu tsarki na jina da ke ku wuri ne masu tsarki barin ba ku wata fa'ida na ce muku tsakanin alifa da madina mil nawa shida sai annabi sallama ya yi ƙasaru a nan sai wasu suka ɗauka cewar ana yin ƙasaru daga tafiyar mil shida kullum da ke ko alhalin annabi sallallahu ta'ala sallama ba zulhulefa ya nufata ba ina yi nufata makka tafiyar kwana goma ya yi tafiyar kwana goma ya yi annabi salama kwanan shi guda a zulhulaifa kwanan shi guda tun da ya yi azahar ɗin yau sai azahar ɗin gobe ya bar zulhulaifa duk kasar yake yi saboda ai daman ba za ka fara kasar ba sai ka bar gari shine annabi salama ya bar gari shine madina yanzu ya fara tafiya to dama in ka fara tafiya za ka fara kasar ne bari ba ku misali mutum biyu sun taso daga faiko ɗaya zai je aikin hajji ɗaya ya rako shi zuwa airport niyya ta sha bamban ko ba ta sha bamban ba eh niyya ta sha bamban to yanzu wanda zai je aikin hajji kai tsaye daga faiko kai tsaye zai fara kasuru a kam shi ko wanda iyo rake shi iya rako shi zai cika ne kuma ya ci magana ta da ke ko saboda shi wanda iyo rakiya tsawon tafiya shi ne zuwa kan na namina shi ko wanda zai yi tafiya zuwa zuwa makka ko madina to kun ga bambance bambance sai mutum ya dauka ana salama ya yi tafiya zuwa zuwa zulhulefa ya yi kasar a zulhulefa a'a ya yi kasar ne a hanyar shi ta zuwa madina daga nan zuwa fai kuma za ka yi mata kasar amma idan tafiya ta kama ka daga nan zuwa abuja za ka fara kasar a fai kuma shi ne ba ta shi ne bayani mu dawo karatunmu daman can mun ce fa'ida ce annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce yuhillu ahlul madinati min zil daga zil hulaifa zu ma'ana sahib tana cikin asma'u kun lura da ke ko ibn malik amma dai sauran malaman cewa asma'ul khamsa sauran malaman cewa asma'ul khamsa amma ibn malik ya kawo cikin asma'u sitta arama kenan daga ciki akwai zu allati bi ma'ana sahib wacce take da ma'ana sahib ba wacce take da ma'ana allazi ba ba zu a ta'iyya ba shi sai ya ce min zi domin kaga ana mata jarra da ya'un a mata rufu'a bil waw a mata nasuba bil alif shi sai ya ce min zil hulefa ai zi al hulefa wurin da yake da bishiyoyin na al hulefa kullura kenan al hulefa tasghiri ne na hilfa hilfa wasu ciyawa ce haka eh, yan bishiyoyi ne haka da suke da yawa a wurin ina fatan kun fahimci wannan da ke ko to za su fara mutanen madina za su fara daga wannan wurin ne to kuma mutumin madina in ya je wurin ya fita daga haramin madina kullura ya fita daga ƙwariyar haramin madina dan yadda maka take haram da muka ambata dazu haka madina take annabi sallallahu ya ce ma baina il ila thawr haram ma baina kaza ma baina labata ya kaza haka annabi sallallahu ya zage birnin madina yace daga wuri kaza zuwa wuri kaza haram ne daga wuri kaza zuwa wuri kaza haram ne daga dutse kaza zuwa dutse kaza daga wuri kaza zuwa wuri kaza to yanzu kana tsallake waɗannan wuraren da annabi sallallahu iyakanci ka iso zulhulefa kaga ka fita haramin madina ka shiga haramin haji ko umara kullum da ke ku wannan za ka haji da umara kenan amma za ka ci gaba da tafiyar ka ne daga na daga fulo lefa har kusa da maka duk bai shiga harami ba a matsayin harami na wuri kenan za ka iya farauta in ba kana cikin haji ko umara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai hillu ahalu sham mutanen sham ce da ke ku mutanen sham za ka ce sham shine tsohuwar sham kenan inda ya hada siriya a yau da falastin nau kenan da isra'ila nau kenan da jordan ah, hudu kenan ko duk ita ce tsohuwar siri tsohuwar sham da ita ce tsohuwar sham an kira ta sham ne domin tana arewacin makka kullum da kyau ko kuma tana hagu da makka tana hagu da makka idan ka tsaya a ka'aba sai ka kallaci gabas to sham tana hagunka ne kun gane magana ta da kyau idan ka tsaya a ka'aba ka tsaya cir ka kallaci gabas to sham tana hagunka ne isa ya kiranta da sham yaman kuma tana damanka isa ya kiranta da yaman yaman daga yami kun bai ci magana ta da ke ko to da aka ce da ita hagu abin hagu ya nuna ba ta da ya nuna ana nufin hagu kishiyar dama ai ƙasa ce mai albarka Allah ta'ala ya ce wa auratan alƙawmar lazina kanu yustabu afuna masharik al'ardi wa magharib hallati baraka na fiha shi ta ce sham ai da Allah ta'ala ya ce subhanan lazi asara bi abdi lailan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna wuri ne mai cike da albarka wuri ne mai cike da albarka amma dai a matsayin ka na dalibi yana da kyau ka san ishtiqaq din abubuwa din Allah sallallahu ya ce wai hillu sham mutanen sham a wannan riwaya kenan ta Bukhari da Muslim da muke karanta wannan riwaya Bukhari ce a riwayar nasa'i imamun nasa'i sai ce wa hillu ahli sham wal misr sham da misra nawa kenan a riwayar imam shafi'i wa yahillu ahli sham wal in zan ka hada ruwayoyin guda kenan uku zai baka sham ɗaya kenan da misra biyu kenan da maghrib uku kenan kun bai ci magana ta da ke idan aka ce maghrib shine yammacin duniya gaba ɗaya shine yammacin duniya mafaɗa rana wanda ya shafi ina da ina kenan daga makka ka'aba sai aka ce yamma ina da ina kenan najeriya tana ciki a najeriya da tukuna najeriya tana ciki ma yankin turai duka duk kasashen turai suna ciki duk yankin turai suna ciki wayo hillu ahalu najdin mutanen najad in an ce najidu shine tudu shine yankin tudu in an ce tihama shine gangare kulwar da ke ko mutanen tudu min qarn za su ɗauki harama ne daga qarn haka yake a hadisin ya ce qarn amma duk malamai suka tabbatar da qarnul manazil ne qarnul manazil kamar da suke a wasu ruwayoyi domin muna da qarnin guda biyu akwai qarnul sa'alib akwai qarnul manazil qarnul sa'alib dutse ne da ke kusa da makka qarnul manazil kuma shine wurin da muke magana yanzu yanzu mun samu wurare nawa kenan zulhulaifa aljuhufa ƙar aljuhufa an ce da wurin juhufa ne li'anna saila a jihafa biha domin ruwa ya mamaye wurin isa ya kiranta da sunan juhufa kuma yanci magana ta da ke ku shi sa ya kira sunan wurin asali wurin wani gari ne da ake kiran shi mahaya'a mahaya'a haka malamai suke kiran shi ko wasu kuma suka ce mahi'a haka lokacin take guda biyu ko a ce mahaya'a ko a ce mahi'a amma dai mahaya din kamar da zurkani ya fada ya fi shahara mahaya ya fi shahara wuri ne da daɗan wuri ba wai a bara ne ko bara wacan ko shekara dubu nan abin ya faru ba asalin wurin juhfa sunan wurin gari ne sai ruwan sama aka wani ambaliyar ruwa kawai sai ya haɗe wurin shi yasa yanzu ba a ɗaukan harama a wurin ana ɗaukan harama ne a inda ake kiran shi rabir rabi kuma yana ƙasa da wurin ne zai kai kilomita hudu haka kafin jufa ina fata mun gane wannan da kyau wa yahillu ahlu qarn ahlu najdin min qan qala abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar yace wa balagani kuma bayani ya zo mini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah sallallahu alaihi ya ce yuhillu ahlul yamani min yalamlam mutanen yaman zasu ɗauki harama daga yalamlam ina san mu lura da wani karatu abdullahi bin umar ya ji wancan da bakinsa da kunnansa ya ahlul ahlul madina min dhul wa yuhillu ahlul sham min al juhfa wa yuhillu ahlul qarn min najdi. ya ji wannan daga manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce wa balaghani kuma bayani ya zo mini in ji Abdullahi bin Umar kenan bai ji wannan ba kun shiru ya ce wa balag qala Abdullahi bin Umar wa balaghani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kuma bayani ya zo mini cewa annabi sallallahu ya ce to yanzu Abdullahi bin Umar ya yi riwaya daga wurin wani kenan na wannan cikon cewar wai hilu ahlul yaman min yalamna bai ji wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ji daga wurin wani kun shiru daga wurin sahabi shi kenan tun daga wurin sahabi ne shi sahabin ya je daga wurin ma'aiki ne shi so da haka karya ke da tabbatacce ne wa a halin yamani min yalamla mutanen yaman za su yi harama ne daga inda ake kiran shi yalamlam ana kiran shi yalamlam ana kiran shi alamlam ana cewa yalamlam ana cewa alamlam amma dai a ruwa da suka zo na hadisi dai yalamlam ne ya lamlam ne yanzu wurare nawa kenan maka ambata wurare hudu kenan wuri na farko shine zulhulaifa haka yake a littafai amma a yau ana kira shi da abiyaru ali abiyaru ali shi amfanin wannan kasan sunan da ke littafi kuma kasan sunan da ke bakin mutane kuna jina da kyau ko an kaje ka dan tasi baka bi motar alhazanku ba ko motar alhazanku ta bakka ko ka yi mantuwa to in ka je ka samu wani da bai yi karatu ba kana ce mai zulule zulu zulule ba ba lalle ya gane ba shi ya fi gane da abu yaro ali kun fahimci magana ta da ke ko yauwa shi wannan wurin shi eh, zulhulefa kenan yana arewacin makka ne shi yasa mutanen madina in za su yi sallah kudu suke kallo wata baiwa Allah ta ce ɗana wai gabas muke kallo ku a garin nan naku na ce mama ai kudu ake kallo daga nan <laughs> kuma ci magana ta nake ku mutanen madina kudu suke kallo in za su yi sallah kenan makka abin nan madina tana arewacin makka kenan ai dama abin da yake a musulunci shine alkibala za ka kalla isa ga gana salama ya ce in za ku yi bayan gida ko za ku fitsari kar ku kallaci alkibala kar kuma ku juya mata baya walakin sharriku aw gharibu sai dai ku kallaci gabas ko ku kallaci yamma a'a kuma ga yake hadisin ba ku kallaci gabas ko ku kallaci yamma saboda su mutanen madina ne su suna kallon arewa ne abin suna kallon kudi ne in za su yi sallah kenan sun kallaci arewa sun juya ma alkibala baya in sun kallaci kudu za su yi bayan gida sun kallaci alkibala to saboda haka yanzu su kallaci kudu a ah, gabas ko su kallaci yamma ina fata mun fahimci karatun tsakanin wannan wuri zulhulaifa da birnin makka da ka'aba kilomita 400 ne da 60 kilomita 400 da 60 ina fata mun fahimci wannan da kyau kaga yana da tazara kenan shine miƙati mafi nisan gaske shine miƙati mafi nisa malamai sun ta maganar me ya kawo sanadiyar nisa wasu ka ci saboda shine miƙatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma dama annabawa tsira da amince Allah ya tabbata a gare su kullun nasu yana ɗara na mutane wahala saboda ladan su yafi kullum da ke ku su suka ce kuma a'a ɗoriya akan wannan ka fito daga haramin madina ka shiga haramin hajji ko umara ka fito daga harami ka shiga harami kenan sai aljufa aljufa kamar yadda muka ambata ɗazu asalin sunan garin mahaya amma ruwa ya share wurin sai aka koma rabih ana ɗaukar harami abinda nake so mu gane cewar an koma rabih ana ɗaukar harami daga rabih ba hukumomin saudiya ne na yau suka mai da wurin rabih ba suka mai da ɗaukar harami rabih ba saboda shi ambatar rabih ya zo sama da shekara 700 baya khalil bin ishaq a cikin muktasar khalil ya nassanta ana ɗaukan harami daga rabih shi kuma khalid bin ishaq ya rasu shekara ta 767 da 767 yanzu kuma muna 1439 kuma fahimci wani saboda haka daɗaɗɗa shi ma ba wai a lokacin shi ne aka ambaci rabik ba a shi ma ya faɗe ta ne mun samu biyu uku kenan tsakanin jihufa zuwa makka kilomita 183 ne kilomita 100 kusan 183 haka sai karnu manazil shi karnu manazil jabalun sharqi makka dutse ne da ke arewacin makka dutse ne da ke arewacin makka tsakanin shi da makka kilomita 94 kilomita 94 shi kuma kamar yadda muka ambata shine miƙati na mutanen najad ngance an najad shine tudu ayin kun lura ƙasar saudi arabia ta kasu ne akwai najidu akwai tihama kuma ko kuma na guna cewa akwai gabashin nigeria ko akwai gabashin nigeria wanda ya hada jihohi north east ya hada jihohin bauchi da gombe da yobe da borno da taraba da adamawa haka ne yawa kuna da north central wanda ya hada niger sai fara daga niger ko yawa kwara binuwai filato nasarawa da kuma kogi na fatan kun bayanci wannan da kyau to haka akwai inda ya kira tihama akwai kuma inda ya kira najudu idan aka ce tihama kwari in aka ce najudu shine tudu tudu ya shafi bangaren riyad najudu kenan riyad qasim duk dai jihohin nan yanki din hakan nan to duk mutanen da suka fito daga riyad suka fito daga kasim jihar su muhammad bin salul ufaimin kenan shine kasib babban birnin shine onaiza ban shafa ba to da su da mutanen riyadh mutanen kuwait mutanen imarat mutanen amman duk karnu manazil suke tsayawa su dauki harami karnu manazil in ka fito daga ta'if ne da ka fito daga ta'if sai shi sai kuma ka abu na taɓa wuce ta wuri a yau ana kiran shi da asailul kabir ana kiran shi da asailul kabir ko kuma wadi muhrim abin da yasa muke faɗan sunaye da ke littafi ko faɗi sunayen da ake kiran shi yanzu a baki dan ka bambance in ka tashi faɗa wani ɗan tasi ɗin ka ce mai ƙarnu manasir ba lalle ya gane ba kun gane ko amma ka ce mai ka zai fahimci sunaye in bai gane wannan ba sai ka faɗi wannan so da ƙarnu manasir zuwa maka kilomita Hmm? casa'in da nawa da hudu yawa 94 sai ya lamlam ya lamlam shi kuma jabalu ne min jibali tihama dutse ne daga cikin duwatsun tihama tihama makka kenan kwari kenan dutse ne daga cikin duwatsun sunan shi kenan shi ya lamlam din yana kudancin makka yana kudancin makka shi tsakanin shi kuma kilomita 54 ne daga lamlam zuwa maka kilomita hamsin da hudu kilomita hamsin da hudu ka lura da kyau ka duba ka ga waɗannan wuraren da suka kewaye maka kowanne wuri daga wurin zuwa maka kilomita nawa daga madina zuwa in ka fito daga madina zuwa ina in ka fito zuwa maka kilomita 460 in ka fito daga jufa ma'ana in ka biyo ta jufa ka fito daga yammacin duniya kenan ka fito daga misra sudan nigeria niger yankin turai duka An kun lura da kyau tafiyar kasa da ake yi da duk tafiyar in ka gama ta duka za ta bi da kai ta egypt ne ta misra in kuma ka shiga misra din za ka bi da sina'a ne wannan makekiyar sahara da ke sinai da ake kiran shi da boko sinai amma dai a larabci dai sina'a ne wa shajaratun ta kharuju wa binnan wa shajaratan takhruju min turi sina'a ko kuma saina'a tambutu biduni wa subghin lil akili wannan nan dai kwarin da Allah ta'ala ya magana da annabi Musa to wannan sahara din ta nan za a bi kuna ta tafiya kuna haku dan yanka wani wanki na Isra'ila wanda yake yanzu an mai da shi zuwa ga an ba shafa ba zuwa ga Jordan za ku fita ta Misra a Misra din ta nan za a fita ta yankin Sinai ba kawai ta Misra ta kowace hanya ba kai ma najeriya ko ya kasa hanyoyi ne da an wuri kaza za ka jaya ga hanyar da ake bi kulwar da ke ko yau to a nan mutum yake bi ya fita misra ya dan keta tile batun haka na isra'ila wanda yake wurin ya dan koma jordan yanzu a shiga ta jordan a shiga ta kaza a shiga ta kaza a biyu a biyu a biyu har a zo juhufa duk mutanen da suka yanko daga nan duka ko a da ko in dai mutum zai tafiya kasa sai ya zaga ta nan wuraren ko bara ne ko bara waccan waɗannan waɗanda suke tafiya a keke suka je daga turai suka je maka aiki hajji a keke a kaga da suka tafi suka eh, da suka isa ta misra ina fata mun fahimci wannan da ke ku suka je wata ƙasa da ba a tafiya a keke suka rike shi a hannu doka ƙasa ke nan ba hawa keke da suka dora ka suka wuce kun bai magana to duk dai ka fita na daga na har mutum ya kai ga juhufa idan ka fito daga madina za ka ga ishara ila juhufa za ga an sa allo abin nan aro haka da yake nuna hanyar juhufa kamar yadda na ambata da su za ku ga duk waɗannan wuraren sun kewaye birnin makar su subhanallah alazim ta ko ta ina tsakanin shi da makaɗin kilomita nawa 460 zulhulefa jufa 183 karnu manazil 94 ya lamlam hamsin da biyar hamsin da hudu don duk kuka suna wajen maka ne waɗannan su ne wuraren da aka ambata ana قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل, الشام وأهل الشام من الجوفة وأهل نجد من قرن wani hadisin shi ma bukhari ya rawaito shi kamar yadda bukhari ya rawaito wancan hadisin da muka ambata qala wa hadathani an malikin an abdullahi ibn dinar abdullahi ibn dinar ya rasu shekara ta 127 an abdullahi ibn umar daga abdullahi ibn umar annahu qala abdullahi ibn umar ya ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlal madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutanen madina amara ya umarci mutanen madina an yi hillu min zulhulefa su yi ɗauki harama daga zulhulefa wa ahalar sham min aljuhufa mutanen sham daga juhufa wa ahalar najidi min qarn mutanen najidu daga qarn qarnu manasir me ba mace wannan ruwaya da wacce ruwaya eh a wannan ruwaya baya lamlam mhm. a wacce ruwaya kuma babu amara kullum da ke ko a wacce ruwaya babu amara wacce ruwayar ta tambaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci sai wani ya miƙe tsaye ya ce ya rasulallah min aina nuhil daga ina za mu ɗauki harama sai rasul ya ce yuhillu ahlul madinati min dhul hulaifa kuna jina da ke ko wannan kuma umarni amara rasul umarni manzon sallallahu alaihi wasallam ba da umarni yayi umarnin mutane ya umarci mutanen madina su yi a kaza to tun da umarni ne mai al'asulu fil amri wajibi shi shi yasa kake ganin wajibi ne ka ɗauki harama daga nan waɗannan wuraren da aka yanka wajibi ne ka ɗauki harama in mutum ya wuce su bai ɗauki harama ba sai ya yi fidiya kun bayyanci jumla magana da kyau su ne iyakoki da aka iyakance kafin ka shiga ƙasa mai tsarki sai ka ɗauki harama a wuri a hadisin abdullahi bin abbasi bayan ya kawo waɗannan sai ya ce hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajj wal umra faman kana duna zalika famin haifu an sha'a a abdullahi bin umar a nasarar ya ce hunna lahunna waɗannan wuraren da aka ambata na mutanen wurin ne hunna su waɗannan wuraren kun lura da ke ko su waɗannan wuraren waɗannan wurare kenan gol olefa jofa yalamlam ƙarnu eh, manazil shine hunna hunna waɗannan wuraren lahunna na mutanen wuraren waliman ata alaihinna haka kuma duk wanda ya biyo ta nan min ghairi ahalihinna wanda baya cikin 'yan wurin yanzu kai da kake najeriya ina ne miƙatinka jufa shi ne miƙatinka mutumin da ke ghana mutumin da ke sudan mutumin da ke kaza duk nan ne miƙatinsa amma mutumin da ke indonesia karnu manazil ne miƙatinsa kun da ke ko to yanzu kai da kake mutumin nigeria miƙatinka shine jufa amma sai hanya sai ka biya ta madina ka fara zuwa madina kafin lokacin aikin hajji to yanzu za ka fito ne daga madina zuwa makka sai ka ɗauko daga mikatin mutanen madina shi na nasarar ya ce hunnal waliman ata alaihinna min ghairi ahalihinna man arada alhajji wal umara da duk wanda yake nufin hajji ko umara shi sa daga nan ne malamai suka ce ta nan ne wasu malamai suka ce ya halatta mutum ya shiga makka ba tare da harabi ba in dai bai da niyyar hajji ko niyyar umara amma wasu malamai sun ce lazim dole maka ba a shiganta haka sai da harami wanda ake masassauci su shiga maka ba ba harami su ne waɗanda suke masu kai komo a ciki ɗan kifa ne ya shigo da ƙasa maka ya fita wajen sake ɗebowa in ka ce duk shiga sai ya sa harami ai ka kira mai ba ko shi ne amma dai malamai suka tabbatar da cewar wannan ga wanda yake nufin aiki haji so in kana da niyyar aiki haji ba za ka ƙetare waɗannan iyakokin ba sai kana da da harami na haji ko na umra amma in ba da in ba ta wannan niyya kake ba shikenan sai ka sai ka kama hanya ka wuce cikin kayanka mun gane wannan da kyau yanzu a nan mun faɗi guda biyar da muka fito risala guda shida mun faɗi guda hudu a nan hulefa jufa karnu manazil da yalamlam amma da muka fito risala mun faɗi guda biyar ne da zatu irq lura zatu irq shi zatu irq bai fito a wannan hadisin ba bai fito a hadisin muwatta ba bai fito a hadisin muwatta ba domin malamai sun ƙara ma juna sani shi zatu irq waye sanya shi akwai ruwayoyi da suka tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya zafi irq kullura da ke ko akwai kuma wanda suka tabbatar da cewa umar bin khattab ne ya sanya zafi irq kun ga idan manzo Allah ne ya sanya zafi irq yanzu zafi irq ya zama miqatun nabawi miqati ne na sunna nabawiyya idan umar ne ya sanya shi ya zama miqati ne sunna rashida kenan a kowanne dai miqati ne dai kenan wanda suka ce umar ne ya sanya shi suka ce bayan da aka bude iraki aka bude almisriyan a kufa da basara sai mutanen kufa da basara suka zo suka samu manzan Allah sallallahu suka samu Umar ibn Khattab afwan suka samu Umar ibn Khattab suka ce ya amiral mu'minin inna qarnan jawrun lana jawrun alaina shi qarn qarnu manazil ya kauce mana ya ka wuce hanyar mu idan muka ce sai mun je ƙarn za mu ɗauki niyya to ya shiƙo alaina abin zai mana wahala kuna ji da ke ko sai umar bin khattab ya ce unzuru hazwaha unzuru hazwahu ku je ku duba ku ga shi shi ku je ku duba ku ga wanne wuri ne yayi kunnan doki da zat da ɗinku ku je ku duba ku ga wurin da ya kunnan doki da shi daidai wa daida kun gane magana da kyau idan ku gani sai ku ɗauki niyya daga wurin ba sai kun zo ƙarni to da suka duba sai zai ga zata shi ne ya yi daidai da wurin to kaga a nan sai zama na umar ibn khattab ne ya sanya zata yar kullum da ke ku akwai kuma dalilai da suka ce annabi sallam ne ya sanya zata yark shi yasa ibn qudama a cikin almuguni sai ya ce waɗanda suka ce umar ya ce su duba wannan ne don ba shi labarin anan salam ya sanya zata irka kuma shi umar ibn khattab muwaffaq ne ya sha faɗan abubuwa allah ya tabbatar da su wannan abin da ya kwatanta musu sai ya daidai da cewar ai anan salam ya faɗi wurin kun da ke ko shi ai ya kiran shi shi miƙati na zata irka shi ai ya shi da al-dariba shi ai ya shi da abdariba abdariba sunan wadi ne sunan kwarin ne zatu irq sunan dutsen ne sunan dutse ne zatu irq din bakin dutse ne za ka gan shi ma shi nan falalin dutse ne a shimfiɗe shi zatu irq tsakanin shi da makka kilomita 94 ya yi kama da wanne subhanallah ku duba da kyau zatu shi shine aka yi saɓani a kansa a ruwayar umar su duba su ga wannan wuri ne ikunan doki da da su sai su sanya shi ya zama miƙati da suka duba sai su ga za ta irka kaga sai zama na daga karnu manazil zuwa maka kilomita 90 da hudu daga zata irka zuwa maka kilomita 90 da hudu 94 kaga ya nuna kenan sun yi kunnan doki daga can mun bayyanci magana ta duk waɗannan wuraren da nake muke karatun nan wurare ne da an riga an gina manya-manyan masallatai manya-manyan masallatai da ofisoshi na gwamnati da charge office na 'yan sanda da shaguna na 'yan kasuwa da wuri ne sosai da ake hada-hada wanda yake a baya-bayan su shine zatu irk shine zatu irk an gina masallacin ginin masallacin ya ginu sosai sai dai ba a kammala shi ba an kama an fara gina masallaci ne zamanin sarki abdallah allah ta'ala ji kanshi da zafara yanzu ana ci gaba da aiki saboda abin da ya kawo jinkirin aiki na zafi yar din shine yadda mutane suka fara komawa karnu manazi kullum da ke saboda ka san hanyoyi kullum ana sababbin hanyoyi a yi sabuwar hanya tsohuwar hanya sai ga hanya tana neman ta koma zuwa karnu manazi amma duk waɗannan da in dai ka biyo ta wurin ko za ga eh wuri ne sosai da sosai kaci ne na ake ɗauka niyya ake kaza ake kaza inda ka biyo ta ƙasa mun fahimci waɗannan bayanan ko Allah ta'ala ya amfana da mu Allah ta'ala ya amfana da mu baki shi za ta mu kace ne mutanen Iraki da Khurasan da Farisa da Andalusia da kaza da kaza da kaza da kaza duk waɗanda suka biyo ta wurin duk hanyoyi ne da za ka gansu sun biyo ta wurin inda ana tafiyar ƙasa to haka kuma ko tafiyar sama ce hakan nan ko tafiyar ruwa ce mai muktasar khalil ya nassanta cewar ko a ruwa ne mutum ya zo zai huce mutum ya taho zai huce kun ga a ruwa ne babu cewar zai tsaya a mika duk wannan tsayawa da muke magana a mika ce ya mana magana ne in a mota kuke in ku a jirgin ruwa ne ya kaga sai ya kai tasha to ko da a jirgin ruwa kuke tafiya sai aka zo wurin sai kawai ka Allahumma labbaika umara shikenan eh a sai ka sa kayan kai idan kasancewar idan kasancewar ba za ku wuce madina ba kullum da ke ko aka sanar da alhazai a ce to ku wannan jirgin namu fa an mun samu labarin maka ta sauka ai madina ta cika saboda daga nan makka muka nufa ku ba za ku je madina ba sai bayan hajji kun shiru ana sanar da waɗannan tun kafin ku hau jirgi tun kafin ku hau jirgi kenan ku jirgin ku yanzu nan maka yi nufa ma'ana an kun sauka a jidda za ku wuce makka ne ba wai za ku wuce madina ba ne shi kenan sai ka sa ihraminka tun a cikin airport ɗinku na ƙasar ku hanyar lafiya a bita da shekara kun bayanci magana ta da ke ku hanya lafiya dan da muka zo yanzu ne za mu yi magana kamar haka shi mai ɗaukan niyya yana da halaye guda uku ko dai ya ɗauki niyya a miƙaci kun lura da ke ko wannan da muke magana muna nufin wanda ke wajen miƙaci ne Sau da anan mun faɗa hadisin abdullahi bin abbas anan salam ya ce hunna la hunna wali man ata alaihinna min غير ahlihinna ممن arada الحج wal فمن كان kana ذلك zalika duk wanda ya kasance gidansu yana ƙasa da haka ka lura yanzu gidanku ba mun ce daga daga wani mikati ne mafi karanci misali ya lamlam ko tsakanin shi da makka kilomita hamsin da hudu da ya lamlam ba ku wata fa'idar da ya lamlam da Eh, da ya lamlam da zati irq duk ana ɗauka hanyar su ne ta cikin jidda duk ana ɗauka hanyar su ne ta cikin jidda za ka ɗauka hanya ka abinan da juhufa kai da juhufa da ya lamlam duk ana ɗauka hanyar su ne ta cikin jidda amma shi ƙarnu manazil ba ta jidda ake ɗaukan shi ba domin ya fito daga ta'if ne anu sallami ya ce wanda gidansu yake ƙasa da haka me ma'anar ƙasa da haka ku yanzu inda kuke miƙati yana bayan ku eh misali yanzu a hanyar a hanyar ya lamlam tsakaninku da makka kilomita 40 ne kuma daga ya lamlam zuwa makka kilomita 54 yanzu kaga kai kana ina kenan kana gaban miƙati ko miƙati yana bayanka kuma sannan maka tana gabanka to yanzu za ka ɗauki harama ya za ka yi za ka dawo miƙaci ne a salama ya ce faman kana duna zalika duk wanda yake yana inda yake ƙasa da haka famin haisu an sha'a to daga nan da ya ɗauki niyyar yayi kun gane magana ta da ke ku saboda ka yanzu a nan kake nan gidanku yake ko nan masokinku yake ko kuma sai da ka zo nan ne lokacin da ka baro miƙaci ka baro ba ka da niyya kai kai wallahi sauri kake ba za ka ɗauki niyyar hajji ba ba za ka ɗauki niyyar umara ba so da haka ka wuce miƙaci ɗin ka ɗauki niyyar duk ka jira masu ɗaukar niyyar duk suka ɗauki niyya in bai ci magana ta da kyau ko sai aka kama hanyar shiga maka sai daga baya fa kai ga cewar bari dai ka shiga da bari ka shiga kai ma bari dai ka ɗauki niyyar nan zai iya yiwuwa kun tafi ma an kira ku mitin ne ko mitin din alhazai kullu da ka mitin ne gobe za a yi mitin din ka tafi jiya jibi za ka dawo kana sauri ka je ka abin nan sai kawai ka sai da ka kusa shiga maka sai ka kai ya kamata ka yi ka yi umara bayan ka daga ka wuce dukkanin miƙati to yanzu daga nan inda ka ɗauki niyyar daga nan kawai sai ka ɗauki niyyar ka ci gaba shi kenan shi ne magana faman kana duna zalika famin haifu an sha'a to ina son magana wasu abubuwa ana yanzu shi mai daukan haji da umara wanda ke wajen miƙaci, waye wanda ke wajen miƙaci? kun ga yanzu muna da wanda yake miƙaci, muna da wanda miƙaci yake gaban miƙaci kenan miƙaci yana bayansa muna da wanda kuma miƙaci yana gabansa shi yana bayan miƙaci mutum nau kenan uku sannan muna da wanda ke cikin garin makka nawa kenan hudu to da wani za mu fara <laughs> eh su mu kenan ko mu mana wanda kai yanzu miƙaci na gabanka wanda ke madina miƙaci na gaban shi don sai ya fito madina zai shiga miƙaci kun lura da kyau ko wanda ke ta'if miƙaci na gaban shi don sai ya fito ta'if da kilomita 40 ne zai samu karnu manazil to duk wanda miƙati yake gaban shi wajibi ne ya ɗauki harami a miƙati kullum da ke wajibi ne ya ɗauki harami a miƙati in ya wuce miƙati bai ɗauki harami ba ko kuma in ce duk mai haji da umara wajibi ne ya ɗauki harami a miƙati in ma kana ga ma miƙati na bayan ka nan inda kake shine miƙatinka duk wanda ya wuce miƙati bai ɗauki harami ba to zai yi fidiya bana jina da kyau zai yi fidya to yanzu kai da kake kai da kake wajen miƙati ma'ana miƙati yana gaban ka kenan nan gaba za ka je ka samu miƙati kana da fuskoki kamar haka ko dai ka ɗauki harami kafin miƙati nau kenan ko ka ɗauki harami bayan miƙati nau kenan ko ka ɗauki harami a miƙati nau kenan akwai wani kuma ban wannan babu wani duk wanda ya ɗauki harami bayan miƙati bayan ya wuce miƙati zai yi fidiya mun ji wannan duk wanda ya ɗauki harami a miƙati shine ya fi duk wanda ya ɗauki harami kafin ya je miƙati haraminsa ya yi za ku maimaita duk wanda ya ɗauki harami kafin kenan kafin dai ya isa ƙasa mai tsarki zai huce ta ina ta miƙati to haraminsa ya yi haraminsa ya yi ba a samu saɓani kan wannan ba kaɗan ne wasu malamai suka ce makaruhi ne kaɗan ne suka ce makaruhi amma ibn abdulbar ya ce an rawaito daga sahabbai da tabi'a masu tarin yawa cewar ana ɗaukar miƙaci daga kafin harami kafin kafin miƙaci ana ɗauka kafin miƙaci sahabbai da yawa sun ɗauko daga basra wasu daga kaza wasu daga kaza zamu zo mu samu abdullahi ibn umar ya ɗauka daga iliya daga baitul maqdis daga bait al-maqdis ina fatan kun gano wannan da kyau sai mu je matsala ta gaba wata ta shafe mu sosai da sosai kuma ake tattauna ta a yau ita ce jidda tambaya ta jidda miƙati ce saboda mai kaci a'a saboda ba ta cikin lissafi ko tana miƙati nawa muka samu biyar zulhulaifa ɗaya jufa biyu karnu manazil uku ya lamlam hudu zata irkin biyar jidda na ciki mata ciki ɗaya kenan sannan jiddan nan fa tsohon gari ne garin yana na tun zamanin manzo Allah sallallahu waɗanda suka yi hijira daga maka zuwa habasha ta jidda suka tsallaka ruwa kun gane magana ta to amma jidda tana na. tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma annabi sallallahu bai sanya ta miƙati ba ya nuna ba miƙati ba ce kenan jidda za ta zama miƙati ne gawa ga wanda ke jidda kulura jidda miƙati ce gawa ga wanda ke jidda ɗaya kenan jidda miƙati ce ga waɗanda aka ɗauke su daga nan cewar za su wuce madina sai da suka isa jidda aka ce musu to yanzu madina ta cika maka suka nufa to kaga yanzu a ina kenan labari ya zo musu a jidda daga nan sai su ce allahumma labbaika hajj ko allahumma labbaika umara tunda fa man kana dun zalika fa min haifu an sha'a amma wanda ya san maka ya nufa kuma yana wajen miƙaci to babu yadda za a yi ya ɗauki miƙaci a jidda eh eh da zai yi aiki haji dama shi ne da niyyar zai aiki haji ina fata mun fahimci wannan da ke ko kamar yadda muka ambata zaka ka ɗauki niyyar niyya a mota za ka ɗauki niyya a jirgin sama haka nan za ka ɗauki niyya a jirgin ruwa idan kuna tafiya a motar ku kun ɗauko hayar tasi kuna zuwa miƙati ba lalle ne sai kun fita a motar ba za ku iya yin wankan ku a gida kowa ya sanya miƙatin haraminsa idan kuka zo miƙati sai direban ku ya tsaya sakon goma kowa ya ce Allahumma labbaika umara ko Allahumma labbaika hajja sai ya ci gaba kawai in ya dan yi faki a gefen hanya ko Allahumma labbaika umara shikenan ina fatan kun ci wannan da kyau hakan nan hakan nan idan kuna tafiya a jirgin sama tunda Umar ibn Khattab ya ce ya ce fanzuru ha, ku duba ina ya kunnan doki da ita saboda haka ko a jirgin sama ne kuke tafiya miƙatun ku yana nan waɗanda suka fito daga madina kuna tashi a jirgin sama a madina ko minti goma ba za ku yi ba bai wuce minti goma zuwa sha biyar ba za ku ji sun sanar da cewa to mun kusa miƙaci duk wanda zai ɗauki harami shi kenan to kaga in jirgin sama ne za ka yi wankanka sai ka sanya tufafinka musamman an ka taso daga madina kana cikin jirgin sama ka sai ka ce allahumma labbaika umara allahumma labbaika hajja shi kenan aiki hajjin ka yi. in kuma kana madina ne ka samu ka zo miƙacin kamar da abin nan sheikh dr umar abin nan ah, wannan bashir ali umar na kano yake gani shi ya fi gani ga wanda ke madina da zai hau jirgi a madina ya zo miƙatin ya ɗauki ya zo zulhulefa ya ɗauki harami in ya zo zulhulefa ya ɗauki harami sai ya hau mota zuwa airport ɗin madina kawai sai ya bi ta sama kaga tun daga baki ga hanci kulwar da amma kai da kake nan tafiyar awa hudu a jirgin awa biyar a jirgin sama galibi jiragen sama yanzu na alhazai sukan yi awa biyar awa hudu da rabi kulwar da ke ko to saura minti goma haka majamal fiqh islami ya wallafa ya rubuta a ƙara ɗin da ya tabbatar da cewar jidda ba miƙati ba ce zama na musamman da bincike na musamman aka yi cewar jidda ba miƙati ba ce mutum biyu ne suka saba daga ahmad mustapha zarqa mutumin kasar yaman sai a shek abubakar mahmud gumi allah ta'ala ya ji da gafara shek abubakar mahmud gumi yana ganin jidda ba miƙati ba ce sai dai ga waɗanda suka fito daga sawakin daga yankin sudan su ne za ta iya zame musu miƙati amma dai dandazon malamai da suke wannan zama da dalilai na shari'a sun tabbatar da cewar jidda ba miƙati ba ce ga wanda ke wajen harami ga wanda ke wajen miƙati to hakan na waɗanda suka hawo jirgi daga indonesia suna zuwa daidai za to iraq za a sanar da su haka wanda suka fito daga kaza kowanne yana zuwa in jirgin ku ya taso daga daga riyadh ne to kun ga za ku biyo ta kannu manazil ne duk da a da za ku sauka to amma wuraren da za ku biyo ya sha bamban saboda ana sanarwa a jirgi mun taso daga sudan sai kawai na suna sanarwa saura minti goma mai sami kati. so duk wanda zai dauki harama ya dauki harama kun lura da ko hakan nan mun tashi daga nan mun tashi daga Kano muna dab da shiga nan suna sanarwa to ni Madina na nufa na sauka a Jidda ma Madina na nufa sai na hau jirgin Madina sai daga Madina na hau muka kuma dawo zuwa abin nan wannan kuma dawo da muka yi daga Sudan mun dawo daga Sudan mun sauka a Jidda sannan muka yi Najeriya to muna jirgin sama suka ce saura minti goma mu isa miƙati to da zaran ka ji an ce saura minti goma a isa miƙaci minti goma insha Allah ta'ala dama harami yana jikinka kai tsaye ka ce Allahumma labbaika umara kai tsaye ka ce Allahumma labbaika hajja amma in ka bari sai da ka je jidda sannan ka shiga ban daki kai wanka ka sa kaza ka sa kaza ka sa kaza to za ka yi fidiya domin ka wuce miƙaci ba ka harami ba nawa kenan ɗaya idan ka manta ba ka da harami sai a cikin jirgi ka an ce saura miti goma mai isa miƙati sai ka tana ai baka da harami yanzu mai abin ne sai ka shiga harami a cikin rigarka sai ka cire hularka sai ka ce Allahumma ka umara in ka sauka jidda sai ka sai harami ka sa kayanka amma za ka fidiya domin ka kasance cikin cikin riga in kuma kana da rawani ne sai ka kwance rawanin ka mai da shi haraminka kuma yanci magana ta da ke ku amma ku ɗauki ka'idar ya halatta a ɗauki harami kafin miƙaci kuma jidda ba miƙati ba ce ga waɗanda suke wajen miƙaci duk da matsalar an yi saɓani malamai sun ƙara ma juna sani a kanta amma gaskiya dai dalilai na shari'a sun tabbatar da jidda ba miƙati ba ce in ma kun sauka a jidda kuna ce na da kyau ko kun sauka a jidda ga shi kenan kun wuce miƙatinku don ba ku sauka da harami ba ba ku sa harami ba ga shi yanzu mai abin yi sai ku ɗauki mota zuwa rabir daga nan jidda zuwa rabir babu nisa bai wuce kilomita 100 haka a hanyoyi irin nasu sai ku je wurin ku ɗauki harami in kun ɗauki harami sai ku wuce maka shi kenan babu fidiya a kanku tunda kun ɗauki miƙati a jufa miƙatin ku kenan ka ce shi ya fi sauki shi ya fi sauki amma su kuma hukumomin alhazai za a ga himmar su kawai za a su kwashe alhazai duka su ba wai damuwa su ne alhazai sun yi aiki hajji karbabbe ko ba su yi aiki hajji karbabbe ka duba da kyau ga da ake suna jigilar alhazai Allah ya tallahi Allah ya yafi mana baki da قال وحدثني قال عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يجي أما هؤلاء الثلاث أما ودنا أبو بوا أكو مكينا ذو الحليفة دا جهفة دا, دا قرن فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجس ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ukhbirtu kuma an bani labarin cewar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah ya ce wa yuhillu ahlul yamani min yalamna kuma mutanen yaman za su yi harama ne daga yalamna mun yi magana cewar duk wurare ne da yake yanzu suna nan ginannu duk waɗannan wurare ne ginannu suna nan eh ake cewa الضريبه الضريبه سنن واديني سنن قريني قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر اهل من الفر لله عبد الله بن عمر يا دوكي حرمه دغا الفرع دغا الفرع سنن wuri ne wani wadi ne in ga an ce wadi shine kwari da ke tsakanin dutse da dutse shi wannan wuri na alfur'o tsakanin shi da madina kilomita 155 ne tsakanin shi da ina da madina kilomita 155 shi kuma abdullahi bin umar mutumin ina ne mutumin madina to yanzu ya ɗauki kilomita 55 ya wuce leba ko bai wuce leba ba eh ya wuce leba sosai domin leba bai wuce kilomita ashirin ba haka ko sha biyar daga madina zuwa zuwa halifa tun da mil shida ne kuma an ce mil biyu shine abin nan kilomita biyu shi ne mil ɗaya haka ne kilomita uku shi ne mil biyu kuto haka dai almin zuwa halifa ba ta da nisa ko a kilomita daga madina zuwa zuwa halifa to tambaya ta ana ita ce furu yana cikin mawaƙi bai ciki abdullahi bin umar amsar da malamai suka bayar a nan shine abdullahi bin umar ya huce miƙatinsa na madina shine zulhulaifa ba da niyyar zai yi harami ba kullura ba da niyyar zai yi harami ba sai da ya je wannan wurin da ake kiran shi alfur'u sai ya ga cewar kai ya kamata ya harami kenan yanzu daga ina ne abin nan magana harami ta zo mishi daga alfaro daga ne ya dauki niyyar so da nawa mun karanta wa man kanu dun zalika fa min aifu an sha rasul mai ce hatta ahlu makka min makka har mutanen makka za su dauki harami ne daga ina daga makka amma a aiki hajji mutanen makka za su dauki harami ne a makka a aiki hajji amma a aikin umara ba za su dauki harami a makka ba sai sun fito wajen harami kullum da ke ko duk mutumin da ke makka yake cikin harami yake son yi umara to sai ya fito wajen harami shi ne fito ko ya je jirana ko ya je tan'im sai ya je ya dauki harami sannan sai kuma don abin da ake bukata ka hada biyu ka hada wajen harami da kuma cikin harami to yanzu idan shi mai umara dawafi a ka'aba sa'ayi a ka'aba da a cikin harami to in bai dauki harami a waje ba to gaba ɗaya ya yi umara shi ne a cikin harami ina fatan kun mai wannan da kyau to fassara ta biyu shine abdullahi bin umar yana makka sai ya buƙaci ya yi umara to wanda ke maka ya buƙaci ya umara zai je ina dole ya fita ya je wajen harami ya fita harami sai abdullahi bin umar ya fito zuwa furo daga nan ya ɗauki harami ya koma to amma idan daga nan ne daga fur'u daga fur'u zuwa madina kilomita 155 to daga fur'u zuwa makka fa tunda daga makka daga madin daga a uh, uh, uh, daga zulhulefa zuwa makka kilomita 460 kage zai zama wajen kilomita 200 kenan da wani abu eh wajen 300 kuma da wani abu kenan ko to kaga sai malamai suka ce ya tafi da nisa ne domin gwargwadon yadda ya tafi da nisa gwargwadon yadda larihi zai karu tunda kaga zai daɗe a cikin harami tunda ya tafi da nisa ya ɗauko zai daɗe cikin harami kaga mutane ya lamlam su ne da sun sa harami da sun da sun abin nan so da tsakanin su maka da ya lamlam da maka kilomita hamsin da hudu a wata kilma shi har ya gama har ya shiga ma yayi yi umara ya kammala mutumin zulhulifa madina bai iso ba to kun ji dai amsar da malamai suka bayar cewa abdullahi bin umar ya ɗauki harami ne a fur'u saboda me ko dai ya zamana saboda ya wuce miƙatin shi na madina ba da niyya ba ba da niyyar zai yi hajji ko zai yi umara ba kuna jena da ke ko sai da ya je na ne niyyar ta zo sai ya niyyar ya ci gaba قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيليا عبد الله بن عمر قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده daga wani wanda yake babban malami ne a wurinsa sai bai faɗi sunan shi ba wasu malaman sun ce shi shine nafi amma ga ga malik ibn anas baya boye sunan nafi yana bayyana sunan nafi anna abdullahi bin umara yace lalle abdullahi bin umar ahalla min iliya ya dauki harama daga iliya ina ne iliya shine baitul maqdis baitul maqdis shine al iliya shine iliya da abin da yasa kuma ya je sham ne shiga tsakani sulhu da aka yi tsakanin muawiya da dai waɗannan abubuwan da suka faru ya je ya shiga ya shaidi wannan sulhu din kuma Allah ta'ala bai kaddara abin ya faru ba sai ya wuce baitul maqdis sai ya dauko harama ha baitul maqdis miƙati ne ba miƙati bane to yanzu wanda ke baitul maqdis miƙati na bayan shi ko na gaban shi yana gaban shi shi yasa aka ce ya halatta ka dauki harami idan miƙaci na gabanka saboda abdullahi bin umar ya ɗauki harami a iliya tafiyar da iyi zai zo ya huce ta aljufa tunda zai zo ya huce ta juba zai zo ya huce ta miƙacin sa kenan mun gane wannan da ke ko isa ya ɗauki harami a iliya kenan ya halatta ka ɗauki harami kafin miƙaci domin za ka zo ka wuce miƙaci duk wannan maganar na cewar jidda ba miƙaci ba ce kaza kaza kaza duk fa mutanenmu ne na najeriya ake jagwalgwala ta ƙasashen da suka ci gaba ka duba ko a youtube ka ga su. suna sauka mutanensu da harami a jiki mutanensu da haraminsu a jiki saboda dai za a iya yin haramin duk malamai sun yadda za ka iya yin harami a cikin jirgin sama kuma za ku karantar da alhazanku su dama alhazai mata ba su da wata matsala a inda suka shiga din nan in kun ji an ce allahumma Labai kawai ku ɗauka shikenan dama maza su za su sa su mata a yadda suke shi suna cikin haramunsu ba abin da sai dai kawai mai niƙabi ta cire niƙabi mai safar hannu ta cire safar hannu shi ke nan an kammala kuna ce na da kyau ko su kuma maza su ne in kun san jirgi zai wuce kai ku sa alhazan kuma za su sa ihrami shi ke ba wata ba shine al-khuruj min al-khilafi aula ko wanda ya ce jidda miƙati ce ya yi da in ka da in ka sawo harami ka sauka haramin ka yayi kuma mai ci magana ta da kyau kawai alhazan ku kowa ya duk alhazan mu galibin mu in ka je hajji kam akwai harami a wurin haka ne kuma alhazan mu wasu matun anan suke saya kuma mai ci magana ta da kyau ko idan kuka yi wa alhazan ku jawabi wannan alhazan abinda muke bukata shine kowa ya sa haramin sa shikenan dan makka za mu wuce idan an kusa za a sanar da ku kawai da zaran an kusa saura minti talatin sai a sanar da alhazai saura minti talatin za mu isa kaci saura kowa ya kama labbaika Allahumma labbaika kowa ya shiga harami kowa ya haramin shiga umara ko kowa ya haramin shiga hajji shi kenan sai ana jirgin sama ana labbaika Allahumma labbaika a cikin jirgin sama ba ana saye da sayarwa to balle ana raba abinci to kuma balle alhazan ku sai su sauka da haramin su a ciki babu sabani akan wani kan cewar hajjin su yayi tunda yanzu inda za a ce to ku dauke su daga jidda ku kai su rabih su ɗauko harami za ku ce baya cikin budget ai ba a proposal ɗin wannan ba ko ba ka za a ce ba baya cikin budget to da baya cikin budget ku sa su su ɗauki harami a ciki shine al-khuruj min al-khilafi aula dan in ba haka ba sai alhaji ya ji cewar yana da fidiya aka ya halatta a ɗauki harami daga kafa a je miƙaci domin da yawa an ɗauki harami kafa a je miƙaci قال وحدثني عن مالك أنه بلغه anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahalla min ji'irrana bi umara annabi sallama ya dauki harami a ji'irrana haramin umara to ita kuma ji'irrana fa wannan a shekara ta takwas bayan hijira bayan annabi ya gama raba ganima ta yakin huneni da aka yi wurin yana dab ba wai a hunaini din ba ne ji'irana yana wajen makka kusan hukuncin wurin hukuncin wanda ke makka hukuncin yanayin wuraren hukuncin wanda ke makka sai rasulun ya karasa ji'irana sai ya dauki umara a ji'irana domin ji'irana tana wajen harami daga ji'irana sai ka shiga harami kuna jina da ke kamar yadda tan'im take wajen harami sai malamai suke cewa daga je ji'irana in kana makka daga je tan'im wanne ya fi sai suka ce wanda ya fi kusa da gare ka domin ai gari ne in aka ce ka je wajen garin mina wanne ya fi maka sauki a wajen garin mina ai ya ta'allaka ga ina kake wanda ke mobil ina ne ya fi mai kusa a wajen mina mai tumbi eh wanne fi mai kusa eh to to wanda ke kwakungu wanda ke kwakungu idan aka ce mishi ya je wajen mina ina fi mai sauki mana ya tafi mai tumbi ko ya je tudun fulani ko ya je cancaga ko kuma ya je gidan mangoro wanne fi mai sauki to shi ne sai ga wanda ina ya fa maka sauki ta a ina inda take shine da na sallama cewa ida abdurrahman ya raka aisha ta je wajen harami ta dauko umara to daga nan inda suke zuwa na'imi shi ya fi mishi kusa isa ya zo da ita kafa ɗaya suka tsallaka kafa ɗaya suna tsallaka wajen harami shi ta ɗauki niyya tana ɗauka niyya sai aka tsallako aka shigo harami shi yasa zaka ga yanzu badala katanga da ta tsallaka ta raba katanga ce kawai ga masu judu aisha a wajen harami sai ya kira masu judu aisha sai ya kira masu judu tan'im gashi a wajen harami kana jefa kafa daya ka ko harami ina fata mafi yanci wannan da ke so a umara da annabi sallallahu alaihi daga ji'in rana harami da ya dauka ji'in rana duk yana nuna mana idan gidanka inda kake ko inda ka dauki niyya lokacin ne ka samar da niyyar da za ka yi hajji ko umara ka abin nan miƙaci yana bayan ka to yanzu kai kana famin haifu an sha'a Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk